shine aqibatul sadaq wa aqibatul kadhib ma'ana samaratu sadaq samaratu sadaq wa aqibatul kadhib ma'ana fa'ida ta gaskiya fa'ida ta aikin gaskiya ta faɗa gaskiya da aikata gaskiya da ƙarshen gaskiya ita mina ne ke tabbata shine sakamako aljanna kuma aqibatul kadhib shine ƙarshen ƙarya yani shine wanda ya faɗi ƙarya yake aikata yani aikata ƙarya ma'ana shi ne karyata Allah da manzansa da alkur'ani ran lahira to shi ne sakamakonsa shi ne wanda ya karyata wani makaryata ga manzanni sune kafirai sune ƙarshen su aƙibarsu wuta. wuta ne za mu yi bayani sha Allah daidai misali a cikin wannan hadisi da za a nuna mana na Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu an yarda Allah ta tabbata gare shi saboda ita sidik fada da aiki sidik gaskiyar imani mutum ya yi imani domin Allah ya yi imani da alkur'ani da ranar lahira kuma ya yi imani da manzannin da suka zo da wannan imanin saboda haka wajibi ne akan dukkan musulmi ya aiki da abin da aka hore shi da shi shine tsidik yani in kuma ya saba da ya aiki da abin da aka hore shi da shi ba to shi wannan ya zama mai karyata manzanni ya zama mai karyata ayar Allah to karshen shi sakamakon shi za a ga sakamakon cikin bayanin wannan hadisi da zai zo mana insha Allah ana abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila aljanna وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتهرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه وأن حديث بخاري ده مسلم سكر وأن حديثي أن كربيش عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرضى الله تتبدأ قريشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ya ji mai tsira da amincin Allah yana faɗa yana cewa alaikum na hore ku na hore ku bi sadaqi da gaskiya ma'ana sadaq gaskanci shine takidi wanda ya imani kuma ya gaskanta imanin na shine sadaq fa inna sadaqa sani gaskiya ga imani ya hadi tana shiryawa ilal bir zuwa ga shiriwa ma'ana birnin nan shi ne aiki na nagarta aiki na biyar Allah jami'insa shi ake cewa bir shi ake kira da bir wa innal birra kusani yani yani aikin nagarta ya hade yana shiryar da bawa ilal jannati zuwa ga aljanna wanda aka hore shi aka ce yi kaza bari kaza ya bari sai kaza bari kaza ma'ana ya aikata abin da aka hore shi kuma ya hannu abin da aka hane shi to wannan mutum shi ake kira shi ne mai gaskiya ma'ana gaskiya nan tashi kuma tana shirya da shi zuwa ila janna a gani wa ma ya rajulu namiji bai gushe ba ya su yana gaskiya wa da taharra sidika kuma yana kirdada yana kokari yana fafutukar kirdada gaskiya hatta ya kuta ba har sai an rubuta inda Allah siddiqan wannan mutum mai gaskiya ne saboda ita gaskiya kaunan fada wa filan da aikatawa ita ce yani yau da gobe take rinjayar yani ƙaryan mutum gaskiya in ta rinjayi ƙaryarsa ma'ana gaskanci in ya rinjayi rashin gaskancin mutum to sannan sai ubangiji ya rinka ƙara masa imani cikin zuciyarsa har gaskiyar ta rinjayi ƙaryarsa sannan sai ubangiji ya rubuta wannan mutum in lallahi nan gare shi yani siddiqa wannan mutum mai gaskiya ne mai gaskanci ne ga imaninsa wa iyyakum na muku kashedu nan iyyakum na muku kashedu ina muku gargadi wal kazib da ƙarya saboda fa innal kaziba kusani da ƙarya yani yahdi ila al fujur Yana shiryar da sahibinta zuwa ga aikin barna ma'ana nan fujur yani imma da ya fajiri ne gaba ɗaya kafiri kuma fajiri imma kuma musulmi ne yana aikin barna shi ma ana kiran shi fajiri shi fajiri wanda yake musulmi yana aikin barna yani ana kiran shi fajire a gani fajire yani fusuq khuruj an an sa'a. wanda ya fita daga biyar Allah gashi yana aikin ibada yana komai mumini ne yana da imani amma kuma ga barna to shi ma ana kiran shi fajiri to dukansu da kafirin da ya zama fajirin da wanda yake muminin ne yana fajircin yana aikin barna duka dai za su shiga wuta sai dai wanda yake kafiri ne fajiri in ya shiga wuta ya dawoma a ciki har abada amma kuma sai ga shi mumini ne musulmi ne yana zalunci yana fajirci yana aikin barna to shi ma wannan zai shiga wuta farkon shiga ba zai shiga aljanna ba dukul al-awwal yani shiga na farko bayan nan cikin ikon Allah an muwahhid ne Allah ubangiji da ikon sa cikin ceton shi ana fitar da wannan bawan Allah inda muwahhid ne daga wuta ba zai dawo cikin wuta ba awali ya billahi yani Allah ya yi mana tsari da fajirci wa innal fujur kusani shi yahdi yana shiryawa ga sahibinsa ila nar zuwa wuta wa ma yazalu rajulu namiji bai gushe ba ya kazibu yana ƙarya wa ya taharral kaziba yana kirda da ƙarya hatta har sai an rubuta shi ayi tabar inna allahi a rubuta shi nan ga ubangiji daga littafin sa ma'ana ga lohil yani ga yani kitabin littafin da ake rubuta sunayen maƙaryata ma'ana kafirai man da suke manya manya yana rubuta shi kazzaban ma'ana kafiri ne wanda ya kare ta ayoyin ubangiji muttafiqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi fi hadha hadis cikin wannan hadisi yani bayanan bayyana lana annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi mai tsira da aminci ya bayyana mana sallallahu alaihi wa sallama tsira da aminci da bata gare shi aqibatu sidq yani shine karshen gaskiya ƙarshen gaskiya shi ne samaratu malam ya ce mai gyara nan mu ce ba mu ce ƙarshen gaskiya idan mu ce ita gaskiya ba ta da ƙarshe eh, yani idan mu ce samarat samarat haka ne shi ne fa'ida gaskiya wa wasu da kadhib kuma da ƙarshen yani ita ƙarya ma'ana ƙaryata Allah da annabi da alƙur'ani da ranar lahira su ne kafirai su ne maƙaryata wannan kuma a sarki wanda yake mumini wanda ya imani da Allah da annabi da alkur'ani da ranar lahira to su ne siddiqai wanda suka yi gaskanci ga imanin su sadaqa yani menene gaskanci ga imani bil aqwal yani mutum ya gaskiya ga abin da yake faɗa ma'ana kalmar la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kalma kalmar shahada kuma bayan haka ya aiki na daidai yadda aka hore shi bai zama ba mai gulu mai shishige wala mai naƙishi wal afal kuma da aikatawa wanda yayi wannan kalma ta gaskiya ita ce kalmar la ilaha illallah wal afal ya aikata aiki yadda aka hore shi yusal sahibuhu wannan yana sadarwa ga sahibinsa ilal janna zuwa aljanna allati wannan aljanna a'adaha Allah wanda ubangiji ya tattalinta li ibadihi muttaqina wanda ya tattalinta ga bayansa masu tsoronsa a na wanda suke masu gaskanci ga imaninsu ma'ana ne a sadiqina wanda suke gaskanci da imanin su ne wanda suka yi imani da Allah da annabi da Al-Qur'ani da ranar lahira kuma suka yi aiki imtisalul awamir wa jtinabin nawahi suka yi aiki suka kamanta dukkan abin da aka hore suka aikata shi ba su rage ba kuma suka bari abin da aka hane su gaba ɗaya ɗunguminsa wani su da zalika abin da ya gaskanta wannan faɗa ta annabi sallallahu alaihi wasallam a qauluhu ta'ala shine faɗar ubangiji ta'ala madaukin sarki innal abrara lafi na'im innal abrara kusanni bayan Allah managarta lafi na'im wallahi suna cikin aljanna ma abocin nima wa man la zama sidqa duk wanda ya lazimci gaskiya wa man la zama sidqa duk wanda ya lazimci gaskiya ya zama na gaskiya ita ce cinikinsa wa galabahu yana neman gaskiya wa harisa alaihi kuma yana faɗan ya gaskiya fi jami'i shu'unihi ga dukkan jami'in taron al'amuran al'amuran addininsa da duniyarsa kutiba wannan mutum za a rubuta shi inda Lahi nan ga sijil littafin da ake rubuta sunan bayan Allah managarta to za a rubuta shi nan ga Ubangiji aiminar siddiƙi daga cikin magaskanta ga imaninsa. Eh, daga cikin magaskanta da imani waɗannan ne magaskanta da imani wanda suka yi imani suka yi aiki da amin da aka hore su amma kazzab amma shi makaryaci wanda yake karyata yani addininsa wanda ya karya ga addininsa allazi shine wa qawluhu filuhu wanda yake saba mafaɗarsa da aikinsa aikinsa daban fadarsa daban wa filuhu qawluhu ko kuma abinda zai faɗan karya ne kuma abinda zai aikata karya ne ma'ana duka kalmarsa ta kafirci ce kuma aikin kafirci ke aikata ko kuma yana faɗan gaskiyan daga baki kuma aikinsa na kafirai ne fa innahu shi cewarsa ya silo bi zalika ila al-fujur duk wanda yake aikata haka faɗarsa daban aikinsa daban faɗarsa ta mumine kuma aikinsa na fajirai ko kuma faɗar ta fajirci ce aikin na fajirci yani a fadarsa ta kafirai abin da ke faɗa kalma ce ta kafirci kuma abin da yake aikata na kafirci ko kuma abin da ke faɗa kalma ce ta musulunci amma